wallahi dan dai an hana zagi an ce kaka zagi ne hukuma da an ce babu wani isan yi wani iskanci a wani wari ilahi dan fula albarka ne wallahi ba wanda ya sa kai da Allah ina magana da oganka ne ka ni basa kana kallo da yawa ina magana da mai gidanka ne gashi a ah, bawan Allah dan Allah ka je ka ga mu DPO idan shine ya tsare man yarinya ka ce mashi baban yarinyar ya zo kuma in na bar wurin nan ka gaya na rantse da Allah ya da ta da mutum ka je ka gaya ma kai wai a gan DPO din ku nuna mu inda yake ne in je wurin shi wanda kai dan fulani kuma gefe da Allah kuma gefe ina magana da ka kuma ina magana da mai gidanka gashi ka bar shi ka bar shi kawai ku za a yi mai wulakanci kullum ɗauki mu ƙauye wai ba ƙauye bai san abin da yake ba kai inda da ne hance za a yi durun wa a wurin nan yanzu zama za a yi ta <laughs> ba ai wannan ya hakuri ni ka ga gaban waɗannan baƙaƙen ma da su kai fari ne na san kila zuciya ka akwai alamar imani wala wai mahaifanka na wajen Najeriya kai ka ba liman bane babban lantana in faɗi maka mahaifina kai ka ce za ka mashi addu'a saboda haka ɗan fulani ni na zo nan wurin ne wurin DPO ka shiga ka gaya ma DPO cewa baban yarinya da suka sa a cikin ɗaki sai kulle suna masa zargin waye ta daduro ce ƙarya ne wallahi kuma magana takarda ta da za a ce wahayin ba da takarda aure kafin a saki yarinya babu shagen da isa ya zo ya bude mana ido a nan wurin kuma idan aka yi tsiya da wulakanci zan koma ƙauye in je in ɗauko matasa mota hudu sai mun babbata wannan police station ɗin kowa ya mutu waye isa mu za mu iskanci mu za a yi iskanci wai wai wannan shi ne ɗan wanda aka kama din wanda ya aka ga shi fitowa wai mata aure ce daga nan. kai ita wallahi an kara ce mai ta ne. kamar yadda na faɗi da su na rantsi da Allah gurin nan sai yayi kurmus kuma babu wanda zai tsira hidima ta wallahi ai yanzu kai magana tunda na ji kace za a sulhu to gwanda a sulhu ina jin ka i am the dpo of this station kai da hausa kar ka zagan ni ne dpo wannan station din ka gani me abin da ya faru ka zo kana ci mana mutunci haka kai ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga mu hannu babu shi babu kada kara wallahi in ka daga hannu ina rantsi da Allah kai ba

ku nemo da rijiya iwon ka je ku bi dai ke ci dan ina da ba kamar ki yau ka musa yau san da tsari bai ji ba bai ji ba a dalla dan Allah dan Allah yau yau ba ki ba sai ka ji wannan ko ko me